Masu saurare Awwal Ahmad Janyo ke fatan kunwaye gari lafiya. Kuma a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan sanda a Jamus na farautar mutumin da ya kashe mutum uku da raunata wasu ta hanyar daba masu wuka a wani wurin biki. Dan takarar shugabancin Amurka na Independent Robert Kennedy Jr. ya halarci yakin neman zaben Donald Trump bayan janye takararsa. A Najeriya yadda ake ci gaba da alhinin rasuwar sarkin gobir na gatawa kowane hali ake ciki yankin sa na sabon birni? A wannan lokaci babu abin da muke bukata ga al'umma wanda ya wuce addu'a. Tsakani da Allah kusan in ce maka yankin sabon birnin gobir babu wani wuri wanda ake cewa gashi wanda ake zama lahiya ɗari bisa ɗari. To a Najeriya ko akwai wani lokaci da gwamnonin jihohin kasar suka tsayar na fara biyan sabon albashi mafi kankanta na naira dubu saba'in? a yanzu na ji wasu su da suka fito sun ambaci cewa za su fara aiwatawa saboda haka za mu duba a daidai yadda tsarinmu yake kwamiti na kafa in an kawo mini report kamar yadda da na yi insha Allah yanzu ma zai yi to sai a biyo mu a filin gane mini hanya to da farko zan fara da labaran duniya 'Yan sanda a yammacin Jamus na farautar wani mutum da ya kashe mutum uku ta hanyar daba masu wuka tare da raunata wasu hudu a wani wurin biki a birnin Zolayen. Sun ce an kafa shingayen bincike kan hanyar birnin amma kuma an faɗaɗa binciken har zuwa wasu birane. 'Yan sanda dai ba su bayar da cikakken bayani ba kan maharin. Wakilin BBC ya ce an bayar da rahoton kai harin a lokacin murnar cikar birnin shekaru 650. Magajin garin ya ce birnin na cikin alhini da kaduwa da bakin ciki. Robert F. Kennedy ya bayyana a gangamin yakin neman zaben Donald Trump bayan dan takarar wato yakin neman ya dakatar da yakin neman zabensa na neman shugabancin kasar a matsayin dan takarar independent. Uh, we just had a very nice uh, endorsement from Mr. Trump kenan ke bayyana goyon bayan da ya samu daga RFK Jr. Bayan gabatar da shi da Trump ya yi a Arizona, Mr. Trump ya yi alkawalin kafa hukuma ta binciken yunkurin kisa da kuma fitar da bayanai na kisan kan wato kisan kawunsa shugaba Jeff F. Kennedy. Trump ya roƙi magoya bayan Mr. Kennedy su mara masa baya wani abin da ya kira haɗaka. Robert Kennedy Jr. dai ya ce ya dakatar da yakin neman zaɓensa ne saboda ya gano cewa ba zai nasara ba, amma kuma akwai manufofinsa da suka yi daidai da na Donald Trump. To an bayar da rahoton cewa hukumar leƙen asiri ta Amurka ta tura wasu jami'an hukumar guda biyar hutun dole sakamakon binciken da aka yi kan yunkurin wato halaka Donald Trump a watan jiya. Majiyoyi sun ce ɗaya daga cikinsu shine shugaban wani reshen hukumar. hukumar leƙen asirin dai na fuskantar bincike kan gazawarta wajen hana wanda ya harbe wato ya yi ƙoƙarin harbin trump ya samun sa wato samun isa wurin da yake gangamin yakin neman zaɓe harbin dai ya samu tsohon shugaban ne wato tsohon shugaban ne ga kunne an kashe mutum ɗaya biyu kuma sun jikkata to kuna shan labaran duniyan ne daga sashen hausa na bbc dakarun amurka a gabas ta tsakiya sun ce sun kashe wani babban kwamandan kungiyar da ke kai hare-hare daga siriya mai alaka da alka'ida sojojin na amurka sun bayyana sunansa a matsayin abu abdulrahman almaliki mamba kungiyar horas al-shura kungiyar dai da ke sa ido kan rikicin siriya wata kungiyar da ke sa ido kan rikicin siriya ta ce harin da aka kai da jirgi mara matuki a lardin idlib ya kashe ɗan ƙasar saudiyar amurka dai na da sojoji kimanin 900 a siriya daga cikin rundunar haɗaka da ke yaƙi da mayakan is gwamnatin mali ta ayyana dokar ta ɓaci kan ambaliyar ruwa bayan sanadin mutuwar mutum sama da talatin gwamnatin ta yi zama na musamman domin nazarin matsalar tare da ware dala miliyan bakwai domin samar da agajin abinci da sauran tallafi a yankin sahel dai ambaliya ta kashe sama da mutum 200 a nijar da chadi To labaran duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC. yanzu kuma sai rahotanni ɗan takarar independa zaben shugaban amurka robert f kennedy jr ya janye daga takarar tare da bayyana goyon bayansa ga ɗan takarar jam'iyyar republican donald trump ya janye daga takarar ne a wajen wani gangami a arizona inda ya ce babu alamar zai iya nasara idan ya shiga zaben na watan Nuwamba saboda haka kuma ya bayyana goyon bayansa ga tsohon shugaban kasar. Da yake gabatar da Kennedy Jr. Mr. Trump ya alkawalin buɗe ofishi na musamman domin binciken kisan da aka yi wa kawunsa a tsohon shugaban Amurka John F. Kennedy. Ga fasar rahoton David Willis. Robert F. Kennedy na sanar da cewa kawunsa John da kuma babansa Robert duk kashe su aka yi a lokacin rikicin siyasa a Amurka. kuma shi ma Donald Trump ya tsallake rijiya da baya lokacin da wani ya yi yunkurin kashe shi. Da yake jawabi a gangamin yakin neman zaben Robert Kennedy ya sanar da kafa wata hukuma mai zaman kanta da ya ce za ta shige gaba wajen fitar da sauran takardun kisan John F. Kennedy a 1963. Shi ma Mr. Trump ya jinjina wa sabbin masu goyon bayan nasa yana mai cewa tafiyarsa na ƙara samun karɓuwa tsakanin al'umma. Robert Kennedy Jr. ya shiga takarar shugabancin Amurka ne a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, amma daga baya ya canza, inda ya ce ya koma takara ne a matsayin wanda ba shi da jam'iyya. A yanzu dai ana ganin cewa goyon bayan da ya nuna wa Donald Trump zai ƙara zafin takara tsakanin Trump ɗin da kuma Kamala Harris. Amma wasu daga cikin zuri'ar Kennedy sun yi Allah wadai da yadda ɗan uwan nasu ya bayar da goyon baya ga Trump, sun kuma bayyana matakin a matsayin yaudara. a gaida badamasi abdulkadir muktar da fasar rahoton david willis ta hanzu dai muna siyasar amurka ne inda kamla harris 'yar takarar jam'iyyar democrat ke ci gaba da samun ƙarin magoya baya daga ciki da wajen jam'iyyar har ma da wasu masu hamayya da ita hakan da ya biyo bayan gamsuwa da take da ake ta bayyanawa da tsayawar takarar ta da kuma irin muhimman matsalolin ƙasar da ake sa ran gwamnatin ta idan ta ci za ta warware Lowell Musa Daba wani ɗan jam'iyyar Democrat mazauni birnin Chicago ne na Amurka ya yi ƙarin bayani a hirarsa da Aisha Aliyu Jafar kan wannan batu da kuma bayan kammala babban taron jam'iyyar Democrat a birnin na Chicago. To alhamdulillahi wallahi ta karbi wannan amincewa da hannu biyu kuma abin ban sha'awa ta ce ta karbi wannan ne a madadin mu Amerikawa da duk wani irin ƙananan ma'aikata da duk wanda yake son ƙasar nan. ta karba da hannu bibbiyu kuma ta yi godiya ta yi godiya kuma duk mutane sun ji daɗi wallahi kwarai da gaske kuma dama abin da muka zata kenan dama ita ma gogaggiya ce kasa ce a gabanta ba wai cewar tana abu ne don ƙashin kanta ba kuma abin ban sha'awa wallahi bikin ya yi armashi an yi annashuwa kowa ya ji daɗin wannan a convention wannan taro da aka yi na kwanaki hudu kuma wannan ya daɗa nunawa cewar e ita shugaba ce za ta zama na kowa da koma. Ito yanzu wani mataki ne na gaba da za a tunkara? To yanzu mataki shine fa ai <laughs> yakin zaɓe ga dangadan fa dama tun da dai Joe Biden ya janye dama ba a tsaya ba. To yanzu alhamdulillah an tabbatar da ita kowa zai kawo gudunmawa ne ina jin shawara kamar kwana saba'in da biyar ko ko zuwa da hudu yanzu a yi zaɓe za ta zazzagaya duk a jihohin nan da ake cewa na karan batta wanda kusan su ne za su tabbatar da waye zai zama shugaban kasa mu tabbatar cewa insha Allahu Donald Trump bai sake zama shugaban kasa na Amurka ba. to wani irin abubuwan ne ta ce za ta yi ko kuma ta tabbatar da cewa za ta yi da ya kara mata karfin gwiwa a wurin da za a zaɓe ta yau to yawanci a ƙasar nan gaskiya you know yawanci amurkawa masu ƙauramin karfi wato ƙananan ma'aikata su ne ainihin jiruwan ƙasar nan kuma su ne suke fama da wahaloli kamar kuɗaɗe na ƙarin magunguna da rashin siyan gidaje musamman ga baƙaƙe ba sa iya siya da kuma abubuwa na tattalin arziki da kuma bakin haure wanda shi donald trump baya son baki to ita duk ta nuna cewa eh saboda america an gina ne dama kan baki ko shi kansa donald trump hatta kakanninsa su ma zuwa suka yi matarsa yanzu melania trump ita ma zuwa ta ba ana aka haife ta ba so duk ire-iren wannan ta gaya mutane za a tashi gadan-gadan don a kwato mutane 'yanci a yi musu aiki kowa ya samu walwala an ji tana samun karin magoya baya har daga jam'iyyar ma adawa wato republican da sauransu ya abin yake kwarai da gaske kwarai da gaske aka mayan yadda muka faɗa muke ta cewa kamata yi duk abin da za a sa ƙasar a gaba kamar yadda na yi hira da ku kwanaki na ce Joe Biden da ya janye saboda you shi ƙasa ce a gabansa to haka yanzu abin yake abin ban sha'awa akwai wani alkali alkali ne na kotun koli wallahi ya ce shekarunsa talatin bai taɓa sha'awar ma ya wai shiga democrat ba a ɗan republican ne suka haɗa kai yanzu akwai ƙungiya da ake cewa republican for harris wato 'yan republican ne amma duk harris za su zaɓa lawal musa daba kenan wani ɗan jam'iyyar democrat mazauni birnin chicago na amurka tuma da muna kama maku rahotannin ne daga sashen hausa na bbc A Najeriya al'ummar ƙasar na ci gaba da alhinin rasuwar sarkin gobir na gatawa Alhaji Isa Muhammad Bawa wanda 'yan bindiga suka kashe bayan sun yi garkuwa da shi. Rana Alhamis ne dai aka yi wa marigayen sallar jana'iza wato Salatul Ga'ib a garin Sabon Birni na jihar Sokoto. To kowane hali ne ake ciki a garin na gatawa da ke karamar hukumar Sabon Birni a jihar ta Sokoton ga rahoton Zubairu Ahmad. bayan gudanar da jana'izar sarkin gobir na gatawa ne a ranar alhamis din da ta gabata kuma ba tare da gawarsa ba a yau din nan, asabar ta zama ranar da yake cika kwana na uku da rasuwa masarautar gobir da gatawa inda nan ne mahaifar marigayi sarkin gobir isa muhammad bawa ta kasance cikin juyayi inda galibin jama'a masarautar guda biyu ke cikin alhini da kaduwa da kasancewa a yanayi irin wannan onarabul na fi garba gatawa ya fito daga garin da marigayi sarkin gobir na gata alhaji isa muhammad bawa yake rashin mai martaba sarkin gobir rashi ne wanda yake dole mu tashi cikin bakin ciki kusan ba ma rashin shi ba kusan tun ranar da Allah an ka bayyana yana hannun waɗannan mutane mutane da shugabanninmu da iyayenmu ana cikin tashin hankali ana cikin eh, ainihi babu abin da kusan wallahi na iya gaya maka matsalar sarki ta tsayar da komi wanda ake yi kan al'amarin harkar ma kusan in ce maka gwamnati saboda ni, ni dai zan iya gaya maka yau kusan sati hudu babu ranar da ba a kaiwa kusan karhe uku na dare ana abu guda don ganin ya za a yi a ga cewa an kubutar da shi ya Allah subhanahu wata'ala yassa ba za a riske shi da rai ba a wannan lokaci babu abin da muke bukata ga al'umma wanda ya wuce addu'a tsakani da Allah kusan in ce maka yankin sabon birnin gobir babu wani wuri wanda ake cewa gashi wanda ake zama lahiya ɗari bisa ɗari to yanzu ko akwai wani abu da kuke buƙatar hukumomin tsaro a ce su muka kamar gwamnatocin da wannan lamari ya shafa domin allah gwamnatoci zan iya ce maka abubuwan da suke cewa suke kan yi to suna yi suna iya ƙoƙarinsu amma dai muna da buƙata cewa don allah a ƙara kawo mana gudunmuwa tare da kuma bamu ɗauki daga waɗannan mutane kamar yadda duniya ta san halin da muke ciki. Haka zalika Bashar Musa na daga cikin 'yan garin na gatawa ga kuma abin da ya shi damin. Abu na wanda ya dami kowa, illa dai kawai mu ga nan na dai mun zama stranded. Tun da harkokin rashin tsaro yanzu in ka saurara za ka ji kowace rana ba ranar da ba a shiga wani ƙauye. Yanzu haka korar da an kama aiko da an kashe shi ran nan ma sun shiga wani ƙauye. Ba ranar da za a ci dai ba a shiga wani ƙauye. To mun kaga banda hali na rashin jin daɗi ba abin da muke. Kamar shi yanzu rashin da hmm. aka yi na mai martaba ku 'yan asalin yankin ya kuka ji. A rashin uba ne. Wanda ya rasa ya rasa shugaba ai ya rasa uba. Ka duba yadda kasar take ta gobe ma ai ko ina ba inda ba su nuna rashin jin daɗin su dangane da rashin ba mu da wani abin da muka bukata da ya wuce tsaro. Hatta noman mu da mina na da dogon suka yi mu. na harkar kasuwanci da mina da ya ta'allaka garshen tsaron nan. Kisan basarakin na zuwa ne bayan ya shafi sama da mako uku a hannun 'yan bindigar waɗanda suka ɗauke shi akan hanyarsa ta zuwa wani taro a birnin Sokoto. Tuni shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu suka mika ta'aziyya ga iyalai da kuma masarautar ta gobe tare da alƙawarin kawo ƙarshen matsalar tsaro a yankin. jihar sokoto dai na daga cikin jihohin arewa maso yammacin najeriya da ke fama da matsalar 'yan fashin daji masu kisa da kuma garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa zubairu ahmad bbc hausa a abuja najeriya To rundunar sojin Najeriya ta bayyana hanyoyin da za a iya kiranta nan take wato idan har an kawo hari. Kuma wannan labari na nan a shafinmu na intanet bbc bbchausa.com kuma akwai labarin a ina mayakan Wagner ke aiki yanzu. Shi ma wannan labarin na nan a shafinmu. Agogo yanzu na cewa karfe bakwai ne saura sha shida a Najeriya da Nijar. Shirin safe kuke saurare daga sashen Hausa na BBC. tun a farko kun ji 'yan sanda a yammacin Jamus na farautar wani mutum da ya kashe mutum uku ta hanyar daba masu wuka. yanzu sai filin gane mini hanya. shugaban kungiyar gwamnonin arewacin najeriya ya ce biyan naira dubu saba'in a zaman mafi karancin albashi a najeriya ba zai yi wani tasiri ba wajen kyautata rayuwar ma'aikata a kasar alhaji muhammadu inuwa yahaya wanda shine gwamnan jihar gombe ya ce ko da naira dubu ɗari uku ba za su iya biyan bukatun matsakaicin iyali ba yanzu saboda hauhawar farashi da faɗuwar darajar kuɗin ƙasar gwamnan da ya bayyana hakan ne a hirarsu da haruna shehu tangaza kan halin yankin arewa ya shiga lokacin zanga-zangar tsadar rayuwa da aka yi a farkon watan nan inda ya fara da bayyana yadda su gwamnoni suka ga wannan zanga-zangar kowa ya ga abin da ya faru wanda bai gani ba kuma ya ji na tabbata lokacin da aka yi wannan zanga-zanga ta tsadar rayuwa ba tsadar rayuwa kaɗai ba a arewacin nan maganar da suke na rashin tsaro da tsadar rayuwa da kuma gudanar da gwamnati cikin muni ko a munance watakila ya saba da tsari na fahimtar su to wannan duk wanda ya fassara abun da ya faru to zai ga cewa eh an yi zanga-zanga kuma an yi ta ta gama ƙasa ga baki ɗaya amma ta fi tasiri a arewa a arewacin ma kuma akwai guraren da abun ya fi tsanani wannan gurare ɗin in ka lura su ne suka fi yawan mutane su ne suka fi kuma kasancewa gurare da ake hada-hada ta kasuwanci ko kuma ta noma mai yawa sosai to kaga wannan ya gwada cewa akwai wani dalili ko wani abu da ya shiga ciki in ka haɗa mu da sauran sassa na najeriya kamar yamma masu kudu to akwai fassarar da za ka iya ba abun nan cewa dukkansu ba su ɗauki abun nan kamar yadda mu muka ɗauka a nan arewaci ba kuma in ka ce ma an mana ingiza mai kan turo ne za mu iya yadda da haka damuwar kuma shine arewacin nan fada kamar da muka sani mu mun ɗauki juna mu kusan abu ɗaya ne kuma mutane ne masu ɗa'a da tarbiyya kuma mutane ne da suka san cewa akwai shugabanci a waye gari manya daga malamai zuwa shugabanni duk su fito su roƙi jama'a ku fahimci wannan abu kar a yi kar a yi kar a yi a kai ga yinsa to kaga ya fita daga cikin al'adar kuma ya fita daga cikin tsari na zamantakewar na rayuwa saboda haka wannan abu ne da ya kamata mu zurfafa tunani akai kuma mu ga cewa dai watakila mun fahimci mai aka yi kuma mun ɗau matakai na kiyaye aukuwarsa a nan gaba kawo yanzu akwai abin da kuka gano cewa su ne dalilan da suka sa zanga-zanga nan tafi kamari a jihohin arewa? duk lokacin da za a kawo wanda suka kawo hanzarin da su gudanar da zanga-zanga sun kawo waɗannan dalilai da na ayyana maka amma kuma a ƙasa in ka lura ai an fito da kamar abu eh, kamar siyasa ta shiga ciki na ce siyasa saboda an ce a ƙarshe gwamnati da ba ta da gudana da kyau to ita kuma gwamnati a tsari na demokuraɗiyya tana da wa'adi kuma akwai matakai ko tsari da ake bi don a canja ta ko ba haka aka yi ba amma suna korafi ne saboda tsadar rayuwa da rashin kyakkyawan shugabanci a cewarsu da kuma yunwa da suke cewa ta yawa a ƙasa waɗanda kuma ga zahiri abubuwa ne da suka fi kamari a arewacin najeriya abubuwa sun fi kamari a arewaci saboda na farko dai mu muka fi yawan mutane na biyu wannan rashin tsaro ya fi yawa a arewacin najeriya kuma in ka ƙara duba an shiga yanayi da ake gana yunwa ɗin ne saboda duk inda ake aka fi yin noma a arewa in ka ɗauki arewa maso gabas yankin jikin tafkin chadi daga kifi zuwa ainihin noman kayan rani da kuma ainihin noma mana abincin da ake ci yana da yawa kuma yanzu yau shekara kusan goma sha shida ba a yi in ka ɗauki arewa maso yamma dun daga kabar jigawa ba inda za ka samu sauki dama dama kano dama noman ta takaitacce ne don santa ne na kasuwa amma in ka shiga katsina daga yankin da ya shafi gabashin katsina har ya haɗe da nijar duka ana cikin wannan eh, yanayi na rashin zaman lafiya ko in ka duba kusa da huntuwa zariya ta wannan bangare wajajen giwa babu noma in ka yi ta kaduna ka tsallaka ta wajajen birnin gwari inda aka fi noma ba a noma mutane duk sun gudu in ka tafi abin da ya fi lalacewa shine kamar a zamfara duka inda aka fi noma shine duka to mutane sun bara gonakinsu saboda babu tsaro amma idan ka duba meye ne sanadin tsaron nan ya lalace ai ba mu duba wannan ba an bar jaki ne ake dukan teki kuma mutanen nan in tsaro babu ma a tsakanin mu ya mu ni in ka bar ne zan ce ainihin sanadi ko silar rigimar nan da ta kawo har aka kai samu rashin tsaron nan faɗa ne daga tsakanin makiyaya zuwa manoma domin an bar ka'ida na doka ba makiyaya babu wajen labi babu burtali babu gandun kiwo babu gandun eh, eh, daji kuma suma masu hannun suna da yawa kuma dukiyarsu ita ma tana da muhimmanci a tattalin arzikin najeriya ma gaba daya a sanadin ba inda za su shiga domin ran ba doka noma ana yi har bakin kafaɗan hanya to wannan sun shigo a rigima ta kai ga wanda yake tafiya a cikin daji yana iya tafiya ta kilomita ɗari da daddare yau ya shigo a cikin gari garin tafiya zai je gun da yake da zai samu dama inda zai kyautar da shanunsa a garin haka an samu saɓani don dabbobinsa sun ci abincin gona wani tun daga kan jami'an tsaro har ya zuwa masu gudanar da shari'a har ya zuwa masu eh, gudanar da mulki an saba wa mutane an karɓi dukiyansu sun lalace sun ƙare yanzu mutanen nan idan suka shiga cikin daji a cikin dare guda sai su yi tafiya ta kilomita hamsin zuwa sittin ko babu na'urar da za ta gwada musu hanya kuma ba a tarbiyyatar da su ba ba a ilmantar da su ba ba a koya musu sana'a a cikin sauki ba kuma suka samu wannan shikenan dole ne ka ga halin da za su shiga to in ana taɓa rawo a yi ta mabi sau. saboda haka wannan damuwa ta zama ita ce ta dawo dalili da ni a na fahimta ya kai ga ake faɗa makiyaya da manoma wanda shine kuma ya sanadin da wasu suka kama go suka koma a cikin dokar daji suna zanne suke yin wannan ta'asar da kuma take nema ta gagari gwamnati ma iya gyara ta ko daidaita ta akwai wasu darussa da ku gwamnonin arewa kuka koya daga abubuwan da suka faru tun daga ita zanga-zangar da wannan halin rashin tsaro da halin talauci da jama'a suke ciki a yankin dole mu koyi darasi kuma dama amfanin mu a matsayin yan adam ballantana ma shugabanni kuma yan adam ai shi ne kullum mu duba yanayin da ake ciki mu kawo tsari ko kuma hikimar da za a samu sauki a cikin matsi sannan a samu kuma dalilin da rayuwa za ta inganta a ci gaba ba a ci baya ba yanzu abin da aka ya ciyar da mu baya saboda haka mun koyi darasi kuma ah, muna ɗaukar matakai daidai gwargwado domin mu canza salo domin in kiɗa ya canja dole rawa kuma ya canja kamar waɗanne irin matakai kenan tun ban manta ba ai eh, na ji kuna hira da mataimakin shugaban ƙasa yana cewa za su samu dalilin zama da ni in an ce ni a matsayin na shugaba ma'ana da gwamnoni don mu ɗau matakai kuma eh, alhamdulahi ka san wannan ya biyo hira da kuka yi da shi kusan dab da dab ne mm. da aka yi da wannan zanga-zanga to kuma mun zo dan wani zama bayan wannan na majalisar dattawan ƙasa hmm. wanda kuma bayan wannan mun samu zama ni kan da shi mun zanna kuma mun ɗauko matakai kuma na zanna ɗaya da wasu gwamnoni muna tunanin dole ne mu samu zama na musamman dukkan al'ummacin arewacin najeriya nan domin mu duba wannan abun ta ido da idon basira ko mu ga ina ne mafita domin mu bi ta mu samu sauki na san gwamnatin tarayya ta yi maganar kafa wata ma'aikata sabuwa mm. da za ta kula da harkokin kiwon dabbobi mm. da ci gabansu mm. kana ganin wannan na iya zama ɗaya daga cikin hanyoyin shawo kan waɗannan matsaloli zai iya zama amma kuma duk dai abin da ya ta'allaka ne da in an yi abin da ya kamata wannan matsala da muke ciki ta shafi kowa da kowa daga sama har ƙasa saboda haka dan an yi ma'aikata ba a sa ma'aikata waɗanda suka yi kuma aikin da ya dace ba ban tsaman za a samu wani sakamako na daban ba sai mun daure domin inda duk aka samu targaɗe to ɗora shi da wuya ballantana kuma karya to yanzu abin kusan zan ce an samu karya ne saboda aka ɗori da zafi talakan ma shi ma ya gyara halinsa ai misali a wannan zanga-zanga da aka yi idan ka ce kana ko kana zanga-zanga akan akwai yunwa ne to wanda yake da yunwa ya je ya auka ma kankare da dinga fasa shi kankaren da aka yi na shekaru don ya cire rodi ya je sai da ai kaga ta'addanci ne kawai shiga na neman aisata dole ne sai mun tsaya mun kalli kanmu a madobi sannan mu yi gyaran fuska sannan mu samu sauki a bisa wannan al'amari da muke ciki kwanakin baya an yi ta ja in ja da kace na ce tsakanin gwamnatin tarayya da 'yan kwadago game da karin mafi ƙarancin albashi har kuma daga ƙarshe dai aka zo aka tsaya akan naira dubu saba'in gwamnatin tarayya ta amince amma kuma ana fargabar watakila gwamnonin jihohi kamar yadda ta kasance a baya da wuya ne su iya aiwatar da wannan tsarin na dubu saba'in ya yanayin yake a tsakanin gwamnonin arewa yaushe za ku fara biyan uh, ma'aikatan ku wannan tun da aka ambaci wannan kowane jiha ta sa kwamiti na duba ta ya za ta aiwata wannan ba tare da ya cutar da sauran al'umma ba ko ba tare da ya kashe sauran hidimomi na gwamnati ba na sha faɗa a lokacin da ake maganan karancin albashi kada kai kasa dubu talatin ni na sha faɗin cewa dubu ɗari uku ma bai kai ya riƙe mutum da iyalinsa ya kuma kula da iyalin nan bisa tsari na sharaɗi kamar yadda duniya take a yanzu ba ya gudanar da su sannan kuma ya samu ya gudanar da aikinsa kuma ya kasance a cikin gaskiya ba don me don wannan kuɗin bai wadatar ba in ka yi misali a mafi karancin iyali mutum da matashi da 'ya'yansa guda hudu da gidan da zai kula da wutar da zai saya da ruwan da zai sha